wa أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha hudu ga watan ragab shekara ta dubu dari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da biyar miladiya a darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne kusan in ce a ƙarshen aya ta arba'in cikin wannan sura mai albarka suratu yasiyin za mu faro daga farkon aya ta talatin da takwas wato wajen su tajiri ne mustaqarrin laha dan mu haɗe da abin da ya biyo bayanta wanda wannan kuma shine darasin mu na uku a cikin sura ɗin mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وبنجد والشمس تجري لمستقر لها والشمس رانا tajiri tana gudana bi mustaqarrin laha ga matabbacinta da aka tsara masa in ta fito sai ta kai gare ko kuma li mustaqarrin laha da kayyadajjen lokacin da aka kayyade za ta yi lokacin da ta fito zuwa faduwarta ko awa goma sha biyu ko sha ɗaya da rabi ko awa tara ko awa shida dangane da bambancin yanayi da bambancin wurare a duniya akwai waɗanda ba sa ganin rana a yini sai awa shida akwai waɗanda sama da haka akwai waɗanda ƙasa da haka zalika taqdirul aziz al alim wannan shine kaddarawa ta al aziz wato Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma al masani masali game da kowa game da komai hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abu dharr al-ghifari Allah ya kare da gare yace kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fil masjid inda ghurubi shams na kasance tare da manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi a lokacin magariba kuma daidai lokacin rana za ta faɗi muna cikin masallaci fa kana ya abazar din sai manzon Allah ce ya kai abuzar a tadri aina tazrubu shamsu ka san inda rana take faɗuwa kuwa qultu sai nace da shi Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne mafiya sani qala sai manzon Allah ce فإنها تذهب حتى تسجد تحت الأرض رانا تفيا تكي حتى تاجي تافا إتاي سجد قرتك الأرض فذلك قول الله تعالى وأن شيء ما نرفع الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم إن da wannan يا فسر ولا آية baya da shi akwai wani hadisin daban wanda imam muslim ya rawaito ko da ke duk shi ne amma dai riwaya daban a cikin sahihu muslim daga abu zarar bin ghifari Allah ya kare da gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yawma abu zarar ghifari yace wata rana manzon Allah ya ce A atadruna aina tazhabu hadhihi shamsu kun san inda wannan ranar take tafiya qala Allah wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da sa ne mafi ya sani Kana. sai abu zar al-ghifari yace inna hadhihi tajri hatta tantahi ila mustaqarriha tahta al-ard rana din nan tafiya take yi ba za ta gushe tana tafiya ba har sai ta je wurin faduwarta a karkashin al-ard fatakiru sabidatan sai ta fadi tana mai sujada ga Allah fala tazalu kadhalika hatta yuqala laha ba za ta gushe ba haka tunda aka halitti farkon duniya zuwa yau har zuwa lokacin da zai biyo bayan yau har ya zuwa lokacin da za a ce da ita irtabi'i irji'i min haiku ji'i tashi koma ta inda kika zo fatar ji'u sai rana ta dawo daga baya da baya ta hudo ta yamma ta tusbihu tali'atan min matla'iha ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت الأرض فتكون ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت الأرض فيقال لها ارتفعي أصبه طالعة من مغربك وتذأت كوما تهودو إن تكسا تهودو إن تكسا بهودوها sai rana ta koma ta hudu duk inda ta sake hudowa ta sake faduwa ta yi sujada bayan lokacin faduwa ta yayi a ce koma ta sake hudowa ta inda kika saba hudowa ta sake koma ta hudo ta gabas har ya zuwa lokacin da za ta zo bayan ta faɗi, sai a ce da ita koma ki hudo ta inda kika fadi asbihi salihatan min maghribiki ki wayi gari kina mai kunno kai ta inda kika faɗi ba ta inda kika saba hudowa ba fa tusbihu salihatan min maghribiki maza Allah ce sai kawai a ga rana ta hudu ta yamma fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce atadruna mata za ku kun san yanka ne abin zai faru a wani wata a wata rana za ka gina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amadan min qablu aw katabat fi imaniha khayr wannan shine lokacin da rai imanin ba zai mata amfani ba In da kafin hakan ba ta yi imani ba sannan aikin kirkin rai ba zai mata amfani ba in da rai din ba ta aikata aiki na kirki ba sai daga wannan lokacin sai daga wannan ranar waɗannan hadisai guda biyu ɗaya cikin bukari ɗaya cikin musulun kaga dai karshen mafarrai inganci ko waɗannan su ne ƙarin hujja ta da dalili na akan cewa ni ban yadda ba da nazariya ko theory din da ke cewa rana a tsaye take ba ta tafiya duniyar da take juyawa don ya saba wannan ayar ya saba waɗannan hadisan da na jawo mana bakin da yanzu na karanta sabanin makon da ya wuce kawai na faɗe su ne ishara والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز a والقمر قدرناه منازل أو تقراءة والقمر قدرناه منازل والقمر وتقوى قدرناه mun kaddara fi manazila ya zanto yana da masaukai daban-daban kamar da muka yi bayani a makon da ya gabata a kowane dare masaukin su daban da na bi masa a kowane dare haka hatta hada kan urjunul qadim har kaga wata ya koma a ƙarshen dare a ƙarshen wata kan urjunul qadim kamar sulingiya ta itacen dabino alqadim wanda aka jefar ta busi hatta lankwashe ta yi kamar baka ta tankware to haka wata yake a farkon wata haka yake zama kuma a ƙarshen wata a ƙarshen wata yana siriri ƙarami. a dare na biyu sai kara girma haka dare na uku hatta ya takamala har ya zama ya cika ya batse a daren sha hudu to daga nan daren sha biyar sha shida kuma sai ya rika raguwa wa ya tanafas wa ya tanafas wa ya zazu nuqsanan hatta ya uda kama kana yana raguwa har ya koma kamar yadda ya fara a farkon wata shine hatta ada kal hurdun al qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al rana babu yadda za a yi ta ce za ta riski wata wannan layl sabiqun nahar dare kuma wato ba zai kubuce mai yini ba yini ba zai kubuce a dare ba dare ba zai kubuce wa yini ba domin kafin a ce dare ya gama wucewa gaba daya hasken asbahi ya keto alfijir ya kunno kai wanda shine mukaddima ta zuwan safiya kafin kenan bai kubuce masa ba ya rufe to haka kuma kafin shi yini ya gama yakewa gaba daya dare ya fara zuwa duhu ya fara sauka kafin haske ya gama kura ya gama janyewa gaba daya wato suna bin juna ya zalbuhu hasisan wa shamsul qamar qamara wal nujumu musakkaratun bi amri Allah ce kullum wani daya daga cikin rana din da wata fi falakin a cikin magudanarsa ya huna wato suna tafiya ne rana tana da magudanarsa ta daban haka wata na da magudanarsa ta daban ba yadda za a yi su da juna ba yadda za a yi su da juna dan titin da rana take daban da titin da wata yake hasali ma duniyar da wata take daban da duniyar da rana take rana ta fi sama da yawa wata yana kasa da ita tsakanin rana da wata ma wato adadi ne na miliyoyin mulamulai masu tambin yawa har kafin a je da wannan kaga babu da suka da turai ke wadansu malamai sun kafa hujja da wannan ayar kan cewa a ce kenan tsakanin dare da yini wanne ne yake fara zuwa kafin dan uwansa in ka tashi lissafi wannan daren da muke ciki yanzu an yi magariba muna karfe bakwai da minti talatin da bakwai wannan daren da muke ciki bayan mun yi yinin juma'a yau ne sallar juma'a wannan daren da ya biyo bayan sallar juma'a daren menene shi wato daren asabar ke a ce dare ke fara zuwa sannan ne da Allah ya ce wannan lailu sabiqun nahar ma'ana shi dare din yana da wata ba zai kurki masa ba zai kurki ma'ana daren yanzu na menene na asabar wato ba na juma'a bane ba daren juma'a shi ne kenan ina fata an fahimta duk daga wannan fahimta idan matar ka ta haihu yanzu bayan rana ta faɗi mun yi juma'a rana ta faɗi an yi sallan magriba matar ka ta haihu yanzu ne za ka yanka ragon suna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kullu mauludin kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabihi kowane jariri kowane jariri a haɗe yake da dabbar ta suna da za a yanka masa a rana ta bakwai a ni na bakwai shi wannan jaririn da ka haifa aka haife shi yau da daddare bayan rana ta faɗi gobe asabar yininsa na farko kenan a duniya lahadi na biyu litinin talata laraba alhamis juma'a ne yininsa na bakwai don haka nan ne ranar yanka ina ba ta fahimta ran nan ita ce ranar yanka ita ce ranar sa na bakwai kenan dan ne ake kallo ga yi ne na daya ga yi ne na biyu ga kuma yi ne na uku ina ba ta fahimta idan aka haife shi ta gari da asabar karfe takwas na safe kaga wannan yininsa na farko kenan a duniya lahadi yini na biyu litinin talata laraba alhamis juma'a ginin sa na bakwai kenan lannan ne a ranar yankansa don idan ka ce sai asabar ta ke wai wato ya zama yini na nawa yini na takwas ka sabawa sunar manzon Allah da manzon Allah ke ce tuzbahu anhu yawma sabihi yawma sabihi fa abbar bil yau sai manzon Allah ya maganar yini yinin sa na bakwai للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون آية كتبت آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم واتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وبنجد وآية المخ كما آية كده متعني وبنجد ده آية علامة بسد إيكم الله da kudurarsa da cewa shi kaɗai ne mahalicci ne gudanar da halitta a irin yadda ya so a tsarin da ya so aya ce lahum gare su su mutane anna hamalna zurriyatuhum mu din mun dauki zurriyarsu, fil kuntum masbun a cikin jirgin ruwa wanda yake cike da kayayyakin da aka ɗeba a cikinsa ko halittun da aka ɗauka a cikinsa lafazin zurriya na nufin ‘ya'ya da jikoki haka waɗansu malaman loba suka ce waɗansu malamai kuma suka ce a iya ambatan zurriya ana nufin iyayenka ana nufin kakanninka domin wannan aya idan mun lura da ita lafazin zurriya anan yana nufin iyaye da kakanni wa ayatul lahum aya ce a gare su su mutanen yau ko su mutanen makka ko su mutanen duniya na yau gaba daya anna hamalna zurriyatahum mun dauki iyayensu da kakanninsu a da a lokacin annabi nuhu fil fulkil mashhur a cikin jirgin ruwa wanda yake a ciki jirgin ruwan da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi nuhu alaihi salam cewa yayi bayan ya kera shi ya dauki dukkan halitta jinsi biyu mace da namiji hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn muka ce da shi dauki iri biyu cikin kowace halitta cikin mutane da dabbobi da tsuntsaye da halittar daji da ta ruwa da ta farko da ta fili cikin dukkan halitta annabi ne ya ɗauki jinsi guda biyu aka sa a cikin jirgin wannan wa ahlaka sannan ka dauki ahalinka ko iyalinka a dai cikin jirgin ruwa kaga sai da aka fara masa magana daukan dukkan sauran talakawa sannan iyalinsa su shigo daga bayan illa man sabaka alaihi alqawl sai dai wanda zance na azaba ya riga ya gabata a kansu magana ta riga ta gabata a kansu cewa za su halaka wa man aman sannan ka dauki dukkan wanda ya imani wato a fara ƙetar sauran halitta sannan iyalinka sannan kuma dukkan wanda suka yi imani wa ma amana ma'ahu illa qalil muhammad shahid ya nan gurin mutanen da annabi nuhu alaihi salam ya dauka a cikin jirgin ruwan nan dukkan wani dan adam a yanzu a banka fari ko baki mutanen afirka ko na asiya ko na turai ko na amurka ko na ina ne jikokin jikokin waɗancan ne da suke jirgin ruwan in ba dan Allah ya samar da su ba to da babu wani dan adam da zai saura a kan kasa ballantana har a kawo gare ni ake ni'imar da aka yi musu ta tsamar da su to wannan ni'imar ta shafi mu ƴaƴansu da jikokinsu dan dan da aka yi wa mahaifinka a matsayin ka na ɗan gari za ka rika shigori kana ji a jika cewa wannan ni'imar Ta kace ni'imar da aka wa kakanninka a fakaice kai aka wa ni'ima aya ce wannan cewa an na hamalna zurriyatahum fil fulkil mashrun wato ainihin mun dauki mun dauki su abin nufi iyayensu da su na datan a cikin jirgin ruwa wanda yake a ciki shine al mashkur a ciki malamai suka ce anan da sai ake fil fulkil mashkurati a kawo ta usani amma sai aka ce al-mashhurun ba kawo ta usani ba tare da cewa jirgin ruwa din lafazin sa na al kul ko lafazin al-safina dukkan shi mu'annas ne amma wannan an keɓanci wato larabcin alkur'ani ya keɓanci jirgin ruwan annabi nuhu da wannan a cikin larabcin alkur'ani kadai a siffar ta duk siffan da nuhu banda wannan a larabci yau da gobe malamai sun bincika sun bincika ba su samu shawahi waɗansu maganganu na larabawan da da ake hujja da su dan kasancewar kalma larabci ba a samu wata kalma da take gaskata wato ainihin jirgin ruwan ba a ba shi siffa ta muzakkar in ba a cikin alkur'ani mai girma ba فأنجيناه ومن في الفلك المشهور ثم أدرك العباد الباقين إن في ذلك الآية وما كان أكثر مؤمنين ومن وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشهور وتؤثر جوع واللي كان المشهور الشيء إلى مكان عندك wato da ta من جاهد mun في آية da كلمة ذرية أنا a إيه iyaye kamar yadda ake amfani da kalmar zurriya a larabci ana nufin kuma ya'ya da jikoki wala kad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya wa ma kana lir lirrasulin an ya'ti bi illa bi idhnillah fi kulli ajalin kitab yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyyatahum aw wata qira'a dhurriyyatahum duk dai ne ko dhurriyyatu ko dhurriyoyinsu fil fikr mashhul a cikin jirgin da ke ce waɗansu malaman tafsiri suka ce wa ayatul lahum aya ce a gare su su mutanen yau anna hamalna zurriyatahum muna ɗauke da su da ƴaƴansu fil fulki a cikin jiragen ruwa almajhul waɗanda suke cike daga wannan gaba zuwa wannan gaba amma hakikanin gaskiya an fi amfani da wannan aya ana nufin waɗancan nada an gane ko kuma da Allah inna lamma taqalma hamalnakum fil jariya sagal ma'u ba lokacin annabi nuhu kenan lokacin da ruwa ya ketare ka yi tallake yadda aka saba gani amalnakum sai muka dauke ku ana nufin sai muka dauki iyayen iyayen ku ko kakannin kakannin ku da fil jariya a cikin jirgin ruwa Lina da linada'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha ubnu wa'iya don mu sanya ta ta rinka sanatar da ku a duk sa'ilin da kaga jirgin ruwa a gabar teku a port na Lagos ko na Port ko a ina ne ya tunatar da kai jirgin ruwan annabi nuhu da Allah ya wa iyayen mu ne wannan ragowar ni'ima ce ta rage a yanzu babbar ta riga ta wuce tun tuni duk wani jirgin ruwa ne yanzu mai zirga zirga ya dauki tan kaza na kayan abinci na suminti ya dauko motoci ya dauki man fetur ya kai ya sayar a turai ya dawo akan ka'ida ko ba akan ka'ida ba duk dai ragowa ne na wata babbar ni'ima da ta wuce a da a baya shine jirgin ruwan annabi nuhu alaihi salatu ina fata an bayyana وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون التي وخلقنا لهم من هلتها دومون سو من مثله إذن سا jirgin ruwa ma yarkabun daga cikin abin da suke hawa waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da wannan a nan gurin a yanzu jiragen ruwan da suka biyo baya a tarihi kwaikwayo ne na annabi nuhu alaihi salam dai shi ne jirgin ruwan farko a duniya kafin su ba taɓa yin jirgin ruwa ba wa khalaqana lahum sai muka halitta musu ma'ana muka ba su tunani da basira da suka yi amfani da ita suka kirkiri jiragen ruwa da kwale-kwale daban-daban manya da ƙanana da na kamun kifi da na ɗaukar kaya da ɗaukar fasinja min mislihi irin wancan nada ma ya kabo wanda yanzu kuma suke hawan shi da yin zirga-zirga daga wancan gaba zuwa wancan gaba daga wannan gari zuwa wancan gari haka wasu masu malaman tafsir suka dake waɗansu malaman suka ce halaka na lafa mun halitta musu min mislihi wani abu mai kama da jirgin ruwa ma ka bona cikin ababen da suke hawa su ne raƙuma da suke amfani da su da sha da tuma da da shanu da dawakai da alfadarai da suke amfani da su wajen zirga zirga to a nan sai matambayi matambayi ce da kai to ina misliya din take tunda ya ce min mislihi me menene kamar take ne a tsakanin jirgin ruwa da raƙumi ta ina suke kama da juna me ya kamace shi ne tsakanin doki da alfadari wato ainihin da jirgin ruwa Ba babu inda suke kamace shi ne sai suka ce ai almusuliyya din a التشابه عند المثلية ليس في الخلق وإنما في قطع المسافات البعيدة kaman teteliyar ba wajen halitta ba ne ba ba wajen jiki ba ne ba wajen cin tazara ta tafiya yadda jiragen ruwa ke ɗaukan ku daga wannan gaba su kai kuwa kan gaba adadin mulamalai masu yawa to haka albadari doki ra'uma suke ɗaukan mutane daga wannan gari zuwa wancan gari kaga shine misliya din kamance tinar kenan min mislihi ma yarkabun sannan waɗansu malaman balaga suke karawa da cewa musamman raƙuma ake nufi da wannan aya tunda ana magana da larabawan da a lokacin kayan sufurin su shine raƙumi ma'ana idan mutum yana cikin jirgin ruwa babu kwale ko yana cikin teku kai babu kwale-kwale yana cikin teku yana cikin ruwa babu kwale-kwale shi kuma tunanin tafiya ce duk inda iya nan kaya zai kai labari dan kudurar su za ta kare karfin su zai kare yana din sa da kuzari zai kare dole kuma ya halaka amma jirgin ruwa sai zanto ne mai cetonsa mai daukar sa daga wannan gaba zuwa to har kuma lokacin da mutum ke cikin sahara irin wata zuwa rabawa suka rayu Haka dai aka ajiye ka babu abin hawa a wannan lokacin wani kayan sufuri ne da zai iya ɗaukar ka ya kai ka gaba tudun mun tsira ba tare da ka halaka a cikin sahara ba raƙumi shi yasa larabawan da suke kiran raƙumi su ce safina su sahara wato jirgin ruwan sahara sai suke kwatanta yadda ke kuke da faɗi ba iyaka to haka sahara ma inda sahara ta sahara ita ma faɗi ne gani ina babu iyaka daga nesa ma sai ka ganin kamar ruwa ne da amma sai dai ba za ka sa kwale-kwale a cikin ba sai dai ta haura kuma dan shi kadai ke iya wa tafiya a yi kwana hudu a yi kwana biyar wani rakumin ya yi kwana ashirin bai karuwa ba cikin kwana ashirin ya karuwa ruwa sau daya ku ga wannan aiki ne maganin sahara amma ta ko motar ce da ka aka kwana ashirin babu filin station a cikin sahara ya zafi wanda ka ɗauka ya kare kuma babu wata tushen da za ka sha mai da black market da white market da dark market duk babu ka ba amma kaga jirgin abin nan raƙumi sai ke tafiya da lalle wannan ba karamin aya ba ce wa na da min jirgin mayar yarkabun mun halitta musu wani abu mai kama da jirgin ruwa wajen cin tazara wajen tafiya wajen kasancewa su kayan sufuri mayar ya rika irin ababen da suke hawa sannan ne mun ta har abin da muke hawa a yanzu kuma wani irin nau'in abin hawa ne an dai kamar tashi da jirgin ruwa a matsayin ni'ima to haka dukkan dangin abin hawa da muke hawa yanzu wato ainihin ya zo ne kuma a matsayin ni'ima wa inna ta'an mughrikahum fala sarikha lahum wala hum yunqazun wa inna ta'a inda mun ga dama mughrikahum da sai mu dulmiyar da su cikin ruwa fala sarikha lahum fasu da mataimaki sa'ilan nan wala hum yunqazun ko ba za a cece su ba ba za a tsamar da su ba da sai ruwa ya haɗe mutane amma ta Allah ya kaddara jirgin ruwan da ya dauki mutane in a lokacin annabi nuhu ne jirgin ruwan da annabi nuhu in a yanzu ne sauran jiragen ruwan da muke wanda suke cinye su da mu wannan ne yana cikin Allah subhanahu wataala sannan Allah ba mu kayan sufuri in a dadin ne raƙuma da ake amfanin su don jin tazara mai yawa cikin sahara in a yanzu ne zojoji in ba haka ba a yanzu zirga zirga musamman cikin kasashen da suke da sahara ka dauki jamhuriyar Nijar ko cikin Sudan ko cikin Libya sai ka ci zara ta kilomita 600 baka ko da bisa ɗaya ba kana tafiya ko cikin dizal tsaba to in banda abin hawa da Allah ya bai wa dan adam mai hangari irin motoci da ake amfani da su ka cikin rarra tafiya daga gari zuwa gari in an sai dan adam ya halaka idan ka sarka su shine wa inna ja'a nubrikuhu inda mun ga dama sai mu zulmiyar da su cikin jirgin ruwa inda ba ma wato cikin ruwa cikin teku wala tariqa lahum ba su da mataimaki wala hum yantazun ba kuma za a tsamar da su ba illa rahmatan minna sai dai rahamar kawai ta sa ba mu yi hakan ba wa mata'an ilahiyin kuma dan mu san jiyar da su dadi na duniya ila hin wato zuwa wani takaitaccen lokaci ana akwai ababe guda biyu abu na farko wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatin nafsun hamala daukan abu amma malamai suka ce an kawo hamala anan gurin ana nufin al-inja'u samarwa da haka yake fa an daina huwa mamma a bil fulkil masbun an kawo al-inja'u ana nufin me samarwa wato kenan da alhamdu da al wannan kalmomi guda biyu akwai munasaba tsakanin su ihdahuma sabab wal ukhra musabbab domin tsamarwar ita ce al-musabbab daukar kuma ita ce sababin tsamarwar to sai Allah ya ambata sababin yana nufin musabbab din idan mutum ya kula da muqaddimat a balaga wato min babu itlaq al-sabab ma iradati al-musabbab dan daukar a iya daukar mutum amma kuma bai kai labari ba mota ta dauke ka amma baka kai ka ba jirgin ruwa ya dauke ka amma kuma bai kai jirgi ba ke dauka kadai ba ta zama ne ba sai an dire mutum a a gaba lafiya to kaga daukar ba ita Allah yake nufi ba duk da cewa an ce Allah hamalna amma ba daukar ake nufi ba ana nufin mai tsamarwa wanda shine kaiwa lafiya dan ba dukkan daukar ta ake kaiwa lafiya ba idan an kai lafiya ta zama ni'imar ka ina ba ta an fahimta wannan abu na farko kenan biyu bala sariq lafazin as-sariq daga surat ne asraf shine raki ka'idan abin da ma'anan asraf a cikin larabci raki wanda yake cikin tsanani yayi raki to kaga ai yana yin rakin nan ne dan an sa masa to sai Allah ce fala sarika lahum ba su da wanda zai daga murya ya ce a kawo agaji ballantana agajin yazo ba ai jiran ba ballantana agajin yazo ko yanzu to as-sarikh din yana daukar ma'anan shi kanshi mai yin raki din sannan yana ɗaukar ma'anar shi kansu mai ansawa ɗin mai yin zaki na farko yayin da yana neman mai agaji da taimako to a al'adar su ta larabawa shi kuma wanda ya ji zakin sai ya yi na biyu don yi ce nutsar da cewa kwantar da hankalin ka gani nan ta da shi mai yin rakin da wanda yake ba da agajin kowanne ne yake yi raki sai dai bambancin su na farko yayi dan yana neman agaji na biyu yayi dan alkawalin taimakawa cewa zan taimaka maka to sukan kawo astarik sun suna nufin na farko wani lokacin a kawo astarik ana nufin kiwon ne na biyu a nan da Allah ke wala sare salafin ba su da mai musu raki wanda ma'ana zai ɗauka kin babu wanda zai ihu a madadin su dan ya isar da sakon su haka aya take nufi ko kuma aya tana nufin wala sare salafin ba su da mai an samu su raki in sun yi wanda zai taimake su ta biyan ake to amma ka ga idan ba a yi wannan maganar ba mutum ba zai fahimci wato ya ake likita da haka ya kamata ku fahimci sare idan mun ce sare ko mun ce musrik don abin da yake nufi وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرفكم وما أنتم بمصرفية ni ba zan iya raki dan in nemo muku agaji a taimake ku ba kuma ba za a ko kuma ni in kun raki ba na iya zama mai ansawar da zai taimaka muku ni ma in yi kuma ba ka iya zama masu ansawar da za ku taimake ina fata mun fahimci da kan duka tsakanin nan da kan wala ta yi alamu wala mun zuru illa rahmatan min wa mata'al ilahi aya wasallam wa idza qila lahum mutu ma baina aydikum ma khalfakum idan an ce da ku ita kuma baina aydikum masu wa'azi suka ce da ku ko masu fatakarwa suka ce da ku ku ji tsoron abin da ke gaba gare ku ma'ana abin da ya riga ya wuce a baya wanda kuka yi ɗazu da jiya da shekaran jiya da lokacin da ya wuce a baya ku ji tsoron ayyukan ku na barna da ta'addanci da masha'a da ayyuka na basala da na Allah wadai da kuka yi wa ma khalfakum ku ji tsoron abin da zai biyo baya na sakamakon aiki la'allakum turhamun yin hakan na iya sawa a jikanku mana idan an ce da su haka me ke faruwa وما تأتيهم من آية من آيات ربه إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم بعض الآية لا تظن تلتكن آية ويقبل إلا كانوا عنها مؤردين فاتيسون كتن كتن كما شكا ودك أي أنها قبل كتون آية ما ندك متى علامة الله يدك دمت إلي يا بني ka ja hankalinka ya yi imani sai ga su wannan alamar ba ka amfana da ita ba ka cin godiyar alamomi da Allah ya kawo ayoyi da Allah ya kawo tun da kai tun da inda ke wa ayatul lahum al-ardul mayta ai aya kasa ta bushe da kika ce daga bayan Allah ya tabbata wa kan kai rayi a ayyadaha wa akhrajna minha habban ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الورد يأكل من الثمرات ruwa daya amma ya fitar da kayan abinci da kayan marmari ya fitar da dangin tsaya kamar gero da dawa da masara da wake ya fitar kuma da dangin kaya da mangoro da lemon tsami da lemon zaki da dukkan dangin ta wanda yake da kwallo a cikin sa da bimu da inabi da sauran amma dukkan shi ruwa ɗaya kaga wannan ai aya sannan kuma aya ce halittar sama sannan aya ce halittar kasa sannan aya ce halittar mutum jinsi biyu mace da namiji da dukkan sauran halittu jinsi biyu mace da namiji sannan da kwallon rana sannan wata da yake da masaukai da daban sannan dare da yini din sannan ɗaukar mutane a cikin jirgin ruwa duka waɗannan ayoyi ne amma abin mamaki babu yadda za a yi kalli wata aya ba sai sun kawar da kai a madadin ayar ta ja su kan su imani su da Allah sai su ƙara bijire ba sai su ƙara dangare ba wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna alaiha kuma na hamuru aya nawa sai a sama aya ke nawa sai a kasa mutane ke ganin cikin ayoyin Allah amma kuma sai kawai su shufe su bi ta karkashin ayar ko ta jikinta ba tare da sun ɗauki izina ko wa'azi إلى ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كما تقولون وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله إذا أكتب شكو سير لبعدين أبا يبقى قال الذين كفروا للذين آمنوا يقول أن تسكى فرقة fiti da mummunai a lokacin ilmu wallah ya sha Allah a ta'ama yanzu kuna kan mu ciyar da wanda Allah bai so ciyar da shi ba Allah shi ya mu ya ba mu kuɗi da wadata shi ya wancan dangane da masa ya bashi talaka wanda abin da kuma haka yake so ya ganki ko kuma sai kuce kuma ba shi wani abu kan ka ga hujja a lokacin ilmu wallah ya sha Allah a ta'ama yanzu kuna son mu ciyar da wanda Allah bai so ya ce da shi ma inda Allah gada ya ce da shi sai ya bi ta kanmu da ba sai kuma a baki dukiyar ba wai haka kai in antum illa fi dhalalin mubin kai ba abin da suke ciki fa sai kasa mu bayyane wai haka wai sun kafare suke faɗa mu haka sun kan galallo suke faɗa wa masu mazo a zikiri masu yanzu kawai fata ne wannan wannan wani tunani ne ko ku zuci a ba da sadaka a ba wa da kaza a ba wa da kaza bayan Allah haka ya ga dama ya yi dole wadansu a wadansu babu tun da an zo a gaisa haka biyu me ya za mu iya maka a cikin wannan lamarin abin da duk suke faɗa ke idan kun lura da kanin lazina kafaru lil lazina amanu ya dace da ya zama jawabi na idza wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allah idan an ce su yi kaza kana da sai ka sunce sannan ya dace ya zama jawabi na idza din tazo wa idza qila lahum ittaqu ma bayna aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wato sai zanto faɗin idan an je da su ku ji tsoron abin da ya wuce baya na ayyukan ku na zunubi ku ji tsoron abin da zai zo gaba dan ma bai na ayyukan abin da ya wuce baya ayyukan barna kenan wa ma karfafin abin da zai zo gaba sakamakon ayyukan kenan in an ce ku kiyaye wannan ku ji tsoron wannan la'allakum turhamun ko a dukanku sai kuma aka yi akabin dai kuma wa idza qila lahum kuma dai idan an ce da su أنفقوا مما رزقكم الله كثيرا تجا أبين لأبين جميع باكو دك جيتم وانا نسي واتك القطع ذو مسجل إذا نفسها جبال أنفا قال الذين كفروا ديك جد الذين كفروا كنتي للذين آمنوا بأن نمكي إيماني آنوط آه، إيمان الله إن شاء الله طبع أبين بسكي تمي ويقول أنا من نسي غنسون جملة وما تأتيه من آية من آيات ربهم وانا آية كما جملة تنبو تربا بين جملة معطوفة على جملة أخرى murtabitatun biha wa jawabuhu wahid wato kuma jumla ta aka kawo ta a tsakiya tsakanin jumloli guda biyu jumla farko tana da alaka da biyu wa idza qila lahum ittaqu ma bayna aydikum tana da alaka da wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allah a tsakiya sai aka kawo mata cikin min ayati min ayati rabbihim wanda ba ta da alaka da su a jerin jumloli sai dai ta zo don isar da sako na cewa mutane ne wanda sai kai mutuka wajen kan da yau da ka fahimci wannan to ma za ka hararo me za ka faɗa idan an ce da su da rasa me jawabin kafin ma a faɗa ka san kan gare wasu dan haka idan ya zo ba zai baka mamaki dan haka aka kawo jawabin qalan ladina kafaru lil ladina amanu a noto nut'imu man law sha'a Allah fama sai zan so bai baka mamaki da yawa ba tun da dama an ce wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin ina fata mun fahimci alaƙa tsakanin jumal din me yasa an ce da su an fi ko min mara da Allah ka kalmar infaq aka amfani da ta ku ciyar qala allazina kafaru lil ladina amanu amma da zan ce anun fi ku ala man law yasha Allah al infaq alayhi sai suka ce anun ku imu man law yasha Allah atama ana mun al infaq da kalmar al infaq suka ba da amsa wanda kalmar al infaq tana da fadin ma'ana idan kudin mutum abinci an fakta alayhi idan ka ba shi tufafi haka dai an fakta laifi idan ka ba shi kudin magani idan ka biya masa kudin makaranta idan ka ba shi kudin mota daga wani gari guzuri ya kasa masa zuwa wani gari duk sunansa zai an infaq ko wace irin hanya ka baiwa mutum dukiya sunansa an infaq amma al ifam baya zuwa da ma'ana sai guda ɗaya yake ba shi abinci to me yasa ana cewa an fito sun suka saka ce da kalmar mai a lokacin sai suka saka da kalmar al ifam malamai suka ce balagar da ke cikin wannan shi ne wato dan a nuna matukar rowarsu na farko dai ba su yi da kafin kuɗi a kowane ɓangare ba in ma har za su yi guda ɗaya ne to guda ɗaya ma ba za su yi ba tunda ji wannan wani da yawa Allah zai so ya gaji haka ta ga ƙarshen rowa kenan a duka irin wasu ya sha Allah a tsaba a madadin su ce a nun jito ala man lau sha Allah a da yin fata alaihi matsalar sai suka ce a nun tsaye mu fa'abbaru da ta'am wanda a cikin dangin abin da za ka iya yi wa dan adam na taimako mafi alhakin shi ne abinci domin lokacin da ka dafa abinci a gidanka ya fi karfin sun gida ko ka suka rage ko iyali suka suka suka rage kai kanka ya zuna maka kaya ne ne lokacin da ka bai wa dan adam ba karamci kai masa ba shi ma ya ɗan yi maka wani karamci da ya karba ni da karɓa ya za ka yi sai ka dauka ka kai ma'ana yadda kai masa karamci da karamci amma ka ga tufafi kuwa to wannan da ma'ana mutum zai wato dai ana ganin mafi karancin abinda mutum zai iya shuka da shi da abinci sauran ababai da ba abinci ba sun fa abinci nauyi wajen bayarwa bayar da riga bayar da kudin magani bayar da kudin mota bayar da menene duk wannan yana da nauyi idan an kasanta shi da abinci dan abinci kan wato ainihin za ka nemi kanka da shi wani to wato su sai ya cewa mafi karancin abin da za a yi kyautar da shi ma ba sa iya تو هذا هو ون الذي بولی دی انت والعظمى لم يتكلم التعبير بالاطعام ان كان مثلا الاطعام او بن امونا في كم من يريد ذلك في هذا القدم فدي اخي ما هي مفي فيما الى الابن زي في ابن بكاتا لا يواتم لكومي بكاتا ورقا ادم زوغا بنتي تاو بكاتا زوغا تفاقي ولم تفاقي انت كاياتا زيو ليه في كلام وانا في ميدا في كل يساوان كلام amma ba zai za a yi ta abinci so daya a yi ne a cikin jikin ko so daya a wata a cikin jikin ko so daya a mako a cikin wani mako ba zai yi ba a cikin bukatuwar su zuwa ga abinci ta zuwa ga tuwa zuwa ga wato ainihin su suna ke a nutsa yin wallahi ta Allah ba ba an antum illa ta zuwa tadallun haka ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توقية ولا إلى أهلهم يرجعون ويقولون لك سوى متى هذا الوالد wannan lokaci da suke cewa za a karfi kiyama za a mutu za a yi hisabi yaushe ne wannan wa'adi zai kasance ku bayyana mana yaushe ne in kuntum sadiqina inda kuke yi ayyuhal muddaquna nasihata lana ya ko masu da'awari mana nasiha ku faɗa mana ne qala ta'ala zai ubangiji ce ma yanzuruna illa sihatan wahidatan ba abin da suke jira sai wani tsawa guda daya ita ce saiha wahida وهي النفقة الإسرافية الأولى إذ موسى تفرقون إسرافيل زي تأخذهم وزن أواب لا يزيد كتاب وكيس وهم يخصمون سوء سنة ما في جدالي دمس وضع كاسواننسو وجن كاسي عبا سيربا آه بانا فراشي كذا آه آراء آه رجي آه البركة في كاسالة كذا آه والله بنجد كذا با ko a wani biyar su inda suka saba saba musu سواء مسلم الديني مسلم السياسة مسلم مع كل القفا مسلم مع الشرمي مسلم مع عوة تنفوك مسلم مع الدنيا مسلم مع الآخرة جعل كله منهم يخلصمون آوان نقول يا ذات الوقت فرمس تقوي كيف وهم يخلصمون في ناسك المسلم يقول لك ما تكون جداني وتعيني في الدنيا ولكن بكثم الصاق وتسديد الصاق وهم يخلصمون كيف وتذكر الخاء الكسرى خال كي تبدا اصله يختصمون اصل كلمه يختصمون لي وتزيمت التاء في الصاد سلكت بنت تاء في الصاد وكسر الخاء للالتقاء الساكنين وللالتقاء الساكنين سأكي و وأن سأكي آه، أكي تبدا وتتاء في الصاد تبدا هتور وتؤنس مسؤولين دومون يختصمون يختصمون kalbimuna ma'ana idan aka riga aka kyale sabon a yadda take haka za a fata kalmar yadda kalbimuna to amma take aka fitar da cikin ta sai zan to ya kalbimuna wasadu musduda wa qur'a bi tilati fatahatul kha ayyatu qira'at da sabin din wato za a yi mata wato za a yi ikhtilafi wajen karanta wato ainihin wasalin kasan da ke zakka ya tsitsi nuna wa bi fatiha a wata kira'an ya tsitsi nuna za a yi fatiha ga wannan ka'in ana na kalli harkar ta'il murzaba ta tsadi ilaiha wa bi sukun kha wa tasfif sad a wata kira'a wato ainihin za a yi sukuni na kha wato sadin kuma wato zanto ba ta da kanda ya tsitsi nuna kenan ayyukan ke zama sun an haya ta zaka nuna wato zai kira'a ta da hudu a wajen nuna kalma إلى الفرق ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يختمون يختمون قراءة يختمون وفي قراءة تبدأ اختلاف خاتمنا لكسرة كسرة أما ذا اختلاف ومن كسرة اختلافي shine a بعد ba da بعد kasara مصري بعد ɗaya bisa uku masani wanda mutum baya iya fahimci ta hanyar rubutu sai ta hanyar karatu a gaban malamin da yake karatu Qur'ani wa hum yakhsimun yakhsimun yakhsimun yakhsimun ba dauri bane ba ba cikakkiyar kasra ba idan ka ce yakhsimun kaga cikakkiyar kasra ce yakhsimun yakhsimun shi ba dauri ba shi ba kasra ba ikhtilafi kira'a ta biyu ya khasimun wato ta uku kenan kai ya khasimun wato alifin ka yi wato alifin fata kan kha sadin din kuma wato ainihin kai mata tanda har dai zuwa kira'o'i da suke a cikin hukuncin mutawatirati ta tabbata ma'anar dai kalmar daga al da al-khusumatu ne idan an ce al shi ne musu kace in ce haka idan an ce al shi ma ya zama musu da haka idan aka ce ya Mona ko ya Mona ko ya Mona abin nufi suna musu da juna wannan nawa wancan musu wannan ma nawa wancan musu to wannan musu shine malamai suka ce ko dai a majalisun su inda suke hira ko a kasuwannin su inda suke sana'o'i ko a dukkan wuraren gudanar da hukuncin suna cikin wannan mutum da yi aure ba za a yi wannan tsawa guda daya wanda ita ce busa da mala'ika zai yi to sai kowa ya kalli ko kuma kowa ya mutu don malamai sun yi sabani kan cewa busa nawa ce za a yi lokacin da kiyama ta wadanda suka ce biyu an gane yau matar da farko wanda kowa zai mutu mai biye da ita biyu wanda kowa zai farfado kamar da Allah wani da من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله سيكي ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون kaga dai busa guda biyu ta farko kowa ya zafi ta biyu kowa ya tashi waɗansu malamai suka ce busa uku akwai nafsatul faza'i busar razanar da mutane yake idan ta zo za ta razanar da mutane ne kowa ya kiɗa biyar kan da ya saka nan sai bayan an yi ta ne sannan a yi nafsatul sa'aq busa ta mutu a kowa ya mutu sai bayan an yi wannan sai a yi nafkatun qiyam li rabbil alibi bota da kowa zai kaka gaban Allah fa inda ma zai jirgin wani fa idza hum zai sani ta sadan guda uku masu cewa guda uku ce suka ce ai waɗannan guda biyu su aka yi yawan maimaita don su da suke da alaƙa da kiyama wancan ta farko kayan da hankalin mutane za su duk suke da yanzu da inda mun fata kuma Allah ya ambace ta a kadai sai ita kadai a cikin suratul naml wa yawma yunfakhu fi sur fa fadi'a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atuhu dakhirin wa tara al-jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra al sahab sun Allah alladhi atqana kull shay innahu kabirun bima ta'malun man ja'a bil hasanati falahu khayrun la athrihi kaga a ita kadai aka ambata ba ambace ta da wata ba kaga aka kawo kawo fafazi a ah, mamfin samawati mamfin abu kuma in za ka san cewa ba ita ce ta mutuwa ba dai idan ta idan wannan ya faru mutane sun rikici to daga lokacin sai duniya ta fara samun sani zuwa zuwa su narki su zama tsura su zama gari wa sarar jimala ta hasabu ha jami da ka ga duwatsun da kake ganin su a sandare ga tauri amma wa hiyar ta murru marar sahab suna cutsewa ta saman kanta yadda girgizar ke wucewa ta saman iska na dauka shi girkin jibalu fa kanat saraban wato an riga an tafiyar da zuwa sun zama wato kawalwal ne ya kamar ma babu su alamar dutse kake gani sai ka je ka babu shi a wajen sanin ka da akwai dala akwai goron dutse a wajen sai ka je sai ga babu dalar babu goron ya wa ahla Allah ya nufin musu kalmar shahada sun dace da ita kuma sun ne ma'abutanta sun furta ta sun san ma'anarta sun kiyaye dokokinta bangaren ta na farko la ilaha illallah yana kore dukkan dangin shirka ta haka ba sa shirka ta magana ko ta aiki ga lantana ta kudin da bangaren ta nabi muhammadu rasulullah na tabbatar da tsantsanta biyayya ga manzon Allah da haka ba sa bid'a ba sa kago ibadar sada'a baka ko ta aiki da gaske sabaqatuhum min al-husna Allah ta ulaika an hamu adun wadannan za a nesa ta su daga wuta ba za su لا يسمعون السيسا كلية ما بلغهم بما وهم في مشتهى أنفسهم خالدون أبن درن في شعوى ذات دوما أتكلم لا يحزنهم الفتح الأكبر ترجع في مبني جرمة بل يبقى أنت مصري كريتنا أقوي نفس الفضل كنا جمع كل علاقة كان وابن الآية da can hum yin faza'in yawma idin aminun da ko busar da haka annan da wasu kuma da mai suka ce busar da ake magana a kanta nan وهو أنهم ما ينظرون إلا سهة واحدة تأكلهم وهم يخسمون وهو واحدة موساكي تبركوا ثلاثة لتبريد وهم يخسمون سنة كتن دبابي أكاسو المنظر سنة كتن دبابي دمسو أولا عن المنظر فلا يستطيعون صوتيتا باسر إيقو مولي والوسيا لأن كان ذلك يتمسوا أسروا إننا جرقور فهمت ربنا أين مقرمي من وسيا to su a wannan lokacin saboda rikin sa ba wanda zai iya wasiya wala ila ahadin yarji'un ba za ka iya komawa gidajen su kana kofar gida ba za ka iya shiga gida ba kana kasuwa ba za ka iya shiga gida ba daga ofis za ka iya shiga gida to kaga wannan ita ce busa wanda dan adam zai samu kansa a cikin lazari babu wanda zai amince sai wanda Allah ya amince da shi Allah ko ba zai amince da bawa sai in bawa yana kan tauhidi ba ya kanka ya yarda da kaje dukkan ubangiji bai zai gina masa da ba bai dingina masa bata ba bai dingina masa abokin tarayya ba sai mutum kuma ya tsantsanta biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yi jayayya da manzon Allah ba cikin abin da ya sarrafa manzon Allah ya kawo abu kai maka kawo a'a kai sai ka ajiye naka dan kai biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah amintar da فلا يستطيعون توفية ولا إلى أهل يسود ونفق في الصور فإذا هم نفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وكفى ما وعد الرحمن وصدق المرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرين فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ونفخ في الصور فأبدا في البصر فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يلقدون كيف ظن صومك من الأجداث إذا تكون قبر برزة ينقلون سنة كهان دليل الجوة إلى ربهم جواب يوم يخرجون الى الاجداد سراعا كانهم الى نصب يصبون خاشعه ابصارهم ذهبهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا وعدوه لما ذم الاجداد لم الى كلمه جدد جدد مالك القبر متى لا تقول لك في قبر برنسو ينفذون كما ما سبحان غير الدعوه الى ربه يزور ربهم به سنة ذم ميتين ابن ادم ميتين ابن خش الأبطار يخلدون الأجداد كأنهم جراد منتشر مهضعين إلى الداع يقول الحظ من هذا يوم الأمر وطول زاد قبل أثناء بيئية قول بيتنا قبائي يوم إذن يتبعون الداعية داعي وزلم فأظن بيئتين كأن سمطان يلي جاءك على مجال قبائي يزور رب الله عند الله يقرأ أي نساء وخشعت الأصوات الرحمن فلا تسمعوا إلا موتا قالوا تلك تمكن أسنك ويا ويلنا يا سيسو من بعثنا من مرقدنا wane ne ya tafi mu daga barcin mu da muke yi yanzu ko kun ɗauka ba barcin ki man ba asara min markadina wa wane tafi mu daga barcin da muke yi lafazin markad wato gurin yin barci ko shi barcin kansa domin daga nasara yanku da ne ala wajen nasara yanku da ne wato babin nasara yanku الرقاد شيء مصدر الكلمة ولا هنا لازم بلتي كوينة لكم كنتيا hakan ce da ya rasa da ya kwanta ko da bai barci ba tsawon ya yi barci ko bai ba wa ya tashe mu daga makwancin mu ko wa ya tashe mu daga wurin barcin mu din na iya ɗaukar wannan ma'ana makwanci kabar ne wurin barci su je ma'ana wurin da muka kwanta to a nan wurin sai malamai suka ce ba da bayanin kwanciyar kabari da cewa markar wurin kwanciya da madadin a ambace shi da kabarinsa don a nuna cewa kwanciya ce wadda za a tashi ba wai kwanciya ce ta dindindin wanda ba ta tashi daidai suke da kwanciya a ɗakin in lokacin barci ya yi da daddare nan ne da yawa ya kuma za a tashi daidai suke da kwanciya a ɗakin da azhar lalle illa aka sai ko kafin dare za a farka to haka kwanciyar kabari ma sai ta aka kasance ta da bakwanci na duniya mun ba aka nan nan mata هذا ما وعد الرحمن to wannan shine ba abinda mai rahama ya alƙawari wato ubangiji wa sadaka musallan manzani sun yi gaske wannan karafin kalma malamai sun yi sabani a kai lamarin mun ba a sanadin malkadila za ya kan kema inda muka kanta ɗannan wannan ayyaka kafirin da su zaɓa wannan magana to wajen haza ma wa aka rahmanu wa sadaka musallan wajen su malamin tafsirin suka ce mala'iku ne za su faɗa musu wannan magana وهذا ما وعد الصمد وان جينا عندنا الله يقول اذا ما ذاك ذيك يا ما وصدق المنظم المنظم في ذلك أظن سكبت أنا في ذلك ذاك سوء ذلك ذاك سوء ذلك أكيد ما يريد سوء ذلك وتنظم على من تكسي ممنين ذات فقع مصوى المدل ممنين تكسي مصوى المدل ومدانة سوء ذلك مصوى قالوا يا ولنا هذا يوم الدين هذا يوم الحكم الذي كنتم به تكذبون كذب من ليس هذا وانتم على ثم لكم تقولوا في شيء اه اكون لكم من الكفر اذا تفقى وجهنا سوى من الكفر بعد ذلك هم ما اتنا من مركبنا هذا تكذبوا في من مركبنا تكذب في هذا ما وعد الرحمن ومن تكذب عبد الله الا يعلمون اشياء عبد الله من يكتب هذا الشيء وصدق المرسلون ما زال كثير اشياء انا ممكن في لي ما تبغى تكذب معنى سبب كان سبب كان بكر وكان سليك قلت يا ود لا تدرجوا يا سبب في سموك جهنم قال لك يبلغ الانسان على نفسه بصيره ولو القام ابي انا بزيد من ذكر كنت انتظر على ذلك أن المجلس سبحانه وتعالى في أصل يجيب المعاد في اليوم يقول لما ما يكون جنس لما ما يكون جنس لما ما يكون سنة نكذر في ربنا أبصرنا وصلحنا فرضينا أنه فرصان لأنه مؤمن يا الله من جمع الذي يؤمن دمنا من نسبة ذلك يعني وسمعنا sami'na mun yi wa ata'na mun yi yau mun yi da a kiyama za su yi haka fardina nan wa salih inda muslimin mun ji ko mun yi da za mu yi biyayya idan an mai da idan ka ce kafirin za su wannan magana akwai ayoyin da suke ta wannan zancen idan ka ce mala'iku ne za su faɗa musu wannan ko mummuni ne za su faɗa musu akwai ayoyi da suke gaskata wannan ta haka maganganun guda biyu ba sa cin karo da juna almuhim da an faɗa wannan magana a gaban Allah mummunan na iya faɗa ta mala'iku su faɗe ta dan nasu da alƙur'ani yanzu haka a wajen sura sannan kuma su da kansu kafiran su faɗa wa kansu kan bayan sun tabbatar cewa babu na abin da su ya da kafaru يوم إذن يود الذين كفروا وأتوا الرسول لو wa da الأرض ولا na الله kafirai za su gole ina ma a ce a haɗe su da ƙasa su zama ƙasa dan ba su ji koyewa Allah mun zance ba duk abin da za ka koya a gidan duniya yanzu sun da ɗauki ne kada da kowa yanzu kaga wannan yana faɗi ya faɗi wannan dai idan kun lura da wannan aya zance na biyu ne cewa wancan doka ta farko ana nufin dokar mutuwa to masu wannan zancen sai suka ce yan da ta an biyo da doka ta taki wanda suka fi so da sai za mu nan an jafi ila rabbihim yanzu amma waɗanda suke da ra'ayin cewa watan dokar farko ce wato ana nufin dokar lazari ce to kaga anan gudun suna nufin ba a maimaita dokar mutuwa ba gaba ɗaya dan an ambace ta aure ya kai wata kalle ta قال الأول لما أنزلنا من مثلنا هذا ما أكبر مرة فرقا يقولون إن كانت إلا كهف الله وتو بتزنتو بإذن أن بوزر إلا كهف الله إذا فاتي قاوة فإذا هم جميع الذين محضرون sai ga mutane gaba ɗaya an yi lafiya su a gaban mu in ji Allah kal yau ma za su zama na sun a yau kan babu wata da za a lalanta komai za a cika wa kowace rai sakin kanka aikin da kai ne kake za a tabbatar maka aikin da kai na ƙarna ba a ƙara maka a yi maka ƙariyan abin da ya kai ولا تجدون الا ما كنتم تعملون بقى ابن ذا ايوا ممكن سakamakon ko mutane da abin da kuka kasance kuna aikata abin da muka faɗa zama daidai Allah ta mutane da wanda muka kuskure ko abin da Allah ta yi sallallahu alaihi wa sallam mubarak ta rabbi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tambayoyi da Allah jama'a da fatan za mu nemi taimako domin ɗan uwan mu musulmi da suke da makaranta ta islamiyya a barikin soja na bukari don saboda su tana fama da matsalolin da take bukatar soja da haka taimakon da za mu nema wani ya wannan makaranta ne kuma da Allah su yi kokari jama'a su yi yanzu kowa ne ya kan bayar da nan wanda suka saba karɓar taimako su zagaya su karɓa Allah ba da ikon taimakawa bai tambaya ta farko yana tambayar fadin Allah ta ala ko za ka rasa fan sabar wa ila rabbika farko ta da mata ba da wannan amsa abinda aya take cewa fa idza faranta fan sabar idan ka kammala to sai ka tafi wa ila rabbika farghab kai kwaɗayi zuwa ga ubangiji farghab kai kwaɗayi ila rabbika zuwa ga ubangiji to wannan lafazin fa idza faranta malaman tafsiri sun yi tsakani waɗansu malamai suka ce idan farauta abin da ake nufi idan ka kammala al'amuran ka na rayuwarka da rana neman abincinka da sana'a da kasuwanci fansaba to sai ka kafu don yin ibada wa ila rabbika fargab ka zo mai kokari zuwa babban gidi ana nufin cikin dare wajen kiyamun ne ba a kiranta maka kiyamun na ba sai aka karanta maka kiyamun ne saboda rana mai aiki na zuwa wajen aiki na sana'a na yi idan aka ce sai ka yi sallah wannan zai bari zuwa ga ka taka fita wajen harkokin amma da zarfawa za ka iya ci gaba da abin malaman da suka faɗa wannan suka danganta wannan da fadin Allah ta'ala inna laka fil nahari sabahan qawla Allah ya kare mu zuwa bayan ya ce inda naka akan laifi ya kaddu wa qan wa aqwam qila inna laka fil nahari qadhan qawla لوكتين دري إن ما جاءت الليل لأن لوكتين دري هي أشد وطأ من أقوى مكينة هنا لوكتين دري تثبت بهرتي هنا أشد وطأ هي تثبت بهرتي نبي كراسو وأقوى من مكينة من شرد مجمع فيكن بكراسان القرآن بذاته يجب الدري أشكم الله ذات الجياد أنت نظر ظنك كي تلعنا سوى الدري لوكتين لهدوء لكي باوة نظر تتصمر لا مأكيا يعني وإن أغضم في هي أشد وضعا لوكة دليل هي في tabbatar dacewa da tsakanin abin da zuciya take saboda cewa wa akwa mu kiran kuma shi sun yi kan da magana wajen karatun karatun ya zama mai kake zuciya kuma ta fi kuma ma'anar abin da ake karantawa saboda dare lokaci ne na in lokaci ne na kirmi ina fara mun da ma'ana an kunna ta manzon Allah ya kiyama da saboda wannan in da ka kunna har sabon kawula da ranar ka ta ka sauki da yawa dan ka da ka sai ka sai da kiyama da da ka sauka da suka kulla wannan alaƙa tsakanin wannan aya kamar ganda wasu da cikin su da cewa dai idan ka halitta ana nufin idan ka halitta min a'malika al-yawmiyya min ajzalika an-nahariyya idan ka kammala ta gurgulan ka rana idan ka kammala al'amuran ka rana to ka tafi cikin dare kai ibada kai kiyama ne ko da minti 30 ne ko da awa ɗaya ne ko da makarantar ina ganin wannan ma'anar sai ma'ana ta biyu da malamai suka ce da ake da shi shaida fa zaka kon tsaf ma'ana idan ka kammala fa tsaf sai ka zaka kamar ka tsare ibada ma'ana za idza faranka yin haja ta tabbaruriya idan ka kammala bukatun ka na dole sannan ne za ka yi ibada idan ka kammala bukatun ka na dole amma lokacin da kake cikin bukata bukata ta dole to ba za ka yi sallah ba a wannan ba malamin da suke da wannan tafsirin sai suka faɗi wannan ɗin suka don bayyana da ma'anar ta wannan hanyar shi ne suka ce ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kan ɗaya daga cikin ku yayin sallah alhalin yana jin bayan gida ko yana jin don dole bayan gida ya matsi dole bawli ya matsi sai da ba zai iya rikewa bai halatta yayin sallah ba a wannan lokaci to sai bari sai ya gama to idan fararka kenan idan ka gama bukatar ka dole kan san sai ka zo ka kula ibada amma karka yi buka karka sai kana ibadar kuma tana cikin mai watan bukata don ku da yin ibada kar ka ce sallar yin ibada ta ce da haka ko da mutum na jin dole ce bari ya alwala ka in ya zama yayi kuma ya mutunci ya hana ta cikin kuɗi ya hana ta nutsuwa wanda nutsuwa ita ce ruhin sallah fa yanzu kuma nan tun ba kin sallah ka ko wanda ke jin bawali wanda ke jin bayan gida ba ya jin nutsuwa da zai da haka ya za ka rubuta ma'ana da ta gama wannan su da kara da cewa haka hadisin da manzo Allah ke cewa idan lokacin sallar isha'i yayi da kuma an kawo abincin dare ladan ya kira sallar isha'i da an ajiye aka tuntuwo manzo Allah ke ku fara cin abincin sannan ku isha'i kar ku ce sai kun yi isha'i sannan ku ci abinci ku ci abincin sannan tunda akwai bukatar abincin kuma ga an kawo ki to sai a ci saboda wannan zai fi bayar da natsuwa a cikin sallah amma idan mutum na jin yunwa an ajiye kwana a banka a gaban sannan ya bari sai ya yi sallah to hankalin ka bare da ya da rage da kan abincin zuwa to sai manzon Allah ya hana yake ka bari sai ka abin ka nan kai Allah. duk dai wannan ya gama ba ka raka idan ka gama bukata ta dole ka ga da abinci da shiga ban aiki duk ka dole da dole to so ake nufin sun sun taso to sai ka kammala su nan da yi ba haka sun zama da suka fara cikin malamin tafsiri idan ka duba cikin tafsirin ka tuna haka ba a sai magana ta uku da waɗansu malaman suka yi suka ce za ka rubuta banka idan ka kammala sallah to ban tsafta ka kafu wa ila rabbika farzaq kai ku ayi zuwa ga ka ma'ana ka ka roƙi ubangijinka to kuke da wannan sai ka nemi bayanin da ake nufi dan anan ayar ta zanto mujmal a dukkan me ake nufi da kafu tun da kai ba ka so ka yi addu'a ba amma ta ce ka kafu to ka faɗa ne sannan ka faɗaiku zuwa ga ubangiji da ka faɗaiku ta hanyar yin ne to shi ne su waɗanda suke kawo ayar musamman mu da annan kasar wasa sai suke kawo ta wajen halittin yin addu'a bayan sallar kasar Allah liman da wayoyi ko da mutane ku karanta za su zama da annabi ko zuwa Allah ga walidan mu da kan za su da lillahi annabi da inna Allah da sallar kasar ko ne ku abin da shi ya ga dama mutane suna إن كان في يوسف كل خصوص أن لا تفعل إذا فرغت والصبر لا بد إذا فرغت إذا أنت كمل كمل مين فقام من يأتي في الزمان فانصب كما تكفك يمين إذا كنت إذا أنت لا صلى هذا كي تقال مثل صلى في الآية أنا غنم صلى إذا كنت كما فانصب كتفكر الدعاء عندما تجي قارن بياني تكلم ما قلت بسنة من تفكيرها shagunan da muka faɗi tafsirai guda biyu kuma kawo musu da ne ta nuna su to a nan gurin ma umara sun na faɗon nan ra'ayi na uku to sai mu kawo ne hujjar da ta nuna su a nan gurin sai mu ce da kai idan addu'a take nufi a bayan sallah to addu'a iri biyu ce akwai du'a wa ibada akwai du'a wa mas'ala addu'a ta ibada wani ce da zikiri وبدل كده سبحان الله سبحان الله 33 والحمد لله والحمد لله 33 والله أكبر الله أكبر ثلاثون ذكر هذا كاي الدعاء دم دعاء عبادة دعاء عبادة كيما أمرك الله بعد ذلك قالوا كيف قولي بها كاي با مسا كا قولي مسا كوايا كا تبتا مسا كمال فهذا دعاء عبادة وإذا كاي ثلاثون ذكر na karfe kake la ilaha illallah wa da wala shirika lahu lahu mulku wa lahu wa lahu kullu shay'in qadir ka dai kai du'a ibada sannan ka karanta ayatul kursi du'a ibada سنة sannan astagfirullah astagfirullah الله babu ibada ne ta wata mahangar babu matsala ne ta wata mahangar اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دون دعاء عباده كل اعوذ برب الفلك كل هو الله احد كل اعوذ برب الناس ذكر هذا من دعاء عباده كل دعاء ينفع بين كل فريق إذا سنة النبي تعالى كيف يا وانا كيف هناك تقضي بيني ناجرة kaga anan gurin gaba ɗaya bayan an gama sallah farilla annabi bayan du'a wa masala wato bayan addu'a ta hanyar ya ɗaga hannu da rantsuwa ta bukata a yana yin addu'a ne ta hanyar malamai zikiri a matsayin ibada to sai zanto shi ayar ta ke nufi don ayar ta zo a jumlace idan ayar ta zo ta zanto mujmala wa ya kamata yi bayanin ta ba ma ka ce ya kamata ba wa ya wada bai yi bayanin ta manzo Allah ta domin shi din da ma shi ne bayanin qurani القرآن الذي يجب أن نعلى جميع المبين دعلت وأنزلنا إليك الذكرى لتبين لتبين أنت يعني ما دعلت لتبين للناس ما نزل إليهم لأن تبين مكان ما أكثر كرمسه ولعلهم يتفكرون وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين هم الذي اختلفوا فيه ومتوكل مسلم كان بيتك ومتني بيانا قبل مسلم يعني. to anan mun yi sabani wani ta azza da ake nufi ta wanda liman ke wayo waya ba ta bisa ga al'ada ba kana da kana kana da kana mun ko mun ce da ai ba da ake nufi kaga idan mun koma hadisi za ga waye zai samu goyen bayan hadisi wannan kana mun awfar naka hazzan fun ahlus sunnah wal jamaa wanda yafi kowa rabu da wannan fuskar sune ahlus sunnah wal jamaa dan su suke da hadisin da za su dafa da abin da suka kai amma wanda ta karanta kuma Allah ta za karanta kaza shi ya san ba da dalili ba ma ka ga hadisi ba ko ka fikin ba da dalili a fikirance babu wani firkihi ka kawo ko ismail ko iziya ko risala da aka ce a wannan addu'a da yake wallahi tallahi babu babu ko a malikiya ko a wasan zama da malikiya amma ka ga wannan fikirai da ake yi a kusa سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله الله أكبر والله أكبر ما هذا شيء yadda muka faɗa talatin da uku uku ko wannan talatin da uku uku wancan talatin da hudu waɗannan suna tabbata a bayan sallah talatina manzon Allah yana yin du'a ibada bayan du'a wato yana du'a matsala bayan du'a ibada waɗancan subhanallah subhanallah talatin da uku walhamdulillah walhamdulillah talatin da uku wallahu akbar wallahu akbar yadda muka faɗa a baya su manzon Allah yana yin su a bayan sallah farilla kaɗai ban da nafila bai taɓa yin nafila yayin su dan ka idan kai sallar nafila ta bai da wuri da katan alfajiri ta hiyar masjid ba za ka yi ba daga yin sallar ta kasance ka tsaka in ka ga dama kuma ka tsaya ka daga hannu kai addu'a ka wajen Allah bukatar ka ka kake nan kawai mai an ba shi dace da wawan ibada ana yin a bayan sallar farilla du'a mas'ala ana yin a bayan sallar nafila wannan shi ne sunan manzo Allah ya je wajen mahaifiyar arzikin malik wata shi ne Allah ke ya je yake kana da wuri da sun tunka sallan Allah ya mata alfarma ya sallan nafila a wajen sai ya bude mata shi ta ranka ruwan daga da sai kai sallan a wajen dan da ya tabbar da cewa ita ma ta sa gabanta a turbayar kasar da Allah ya sa gabanta a wajen ta zo sallan ta yi ta halatta ta rika ta tayi tafarki da abin da Allah ya taba wanda ana tafarki da abin da Allah ya taba sallallahu alaihi wasallam to annan sai manzon Allah ya zo yake nuna zan ta nuna abin ce gaba kan bada ana san maliki sai ne da wani malaya da yake gidan da ake renansa muna bayan manzon Allah mu ita kuma suna bayan mu wannan sai na san ma ba a yi da mutum da kuma wuce gaba da yi limanci matukar tsakanin da maza ne ko kuma bai halatta ta yi wannan talata wuce da bakwai bayan an kammala wannan sallah sallah na Allah ya daga hannu na addu'a sai mahaifar an san malik ta zo ta samu Allah ta ina da wata bukata ta ne ka sanya ranar ana kuma ta addu'a ita ba ta yi ma'asa da ba ta ka sanya ranar saboda yadda uwa take da sauƙayin ɗanta ta kuma cewa ai mun da Allah zai kuma musulmai umumi a cikin da ya mun umumi ya sa ana tsammanin kuma ya roƙa masa tsawon rai da kuma dukiya kuma roƙa masa rabi ana tsammanin sai da yin shekaru ɗari a duniya tsakanin ya da jikoki yana da mutum ɗari da ashirin da yawan ya da yawan dukiya ga tsawon rai a shahid dai kaga na gurin manzon Allah yi addu'a ta roƙo a bayan sallan nazila amma baya addu'a ta roƙo ko da shi kadai ne a bayan sallan farilla da haka waɗanda suke addu'a ta roƙo a bayan farilla sannan kuma suke ayi kaza karanto kaza suna ba da umarni ana karantawa to wannan sun yi kuskure ne na farko ba a addu'a ta roƙon wajen na biyu kuma sun yi cikin jam'i da ba da wadansu ka'idoji su karanta kaza su karanta kaza wannan ne kuma baya kan sunna shi yasa idan ka duba ɗaya daga cikin suro na risala ina kyauta kan asamar dani ne kan matsala ce duk wanda ya wayo yake kan a karanta kaza a karanta kaza to yana kokarin shiga a tsakanin Allah da bayan sa ne in ma za a zo a kyale kowa su buƙata shi bai san bukatar mu bane kusa ne ko shi ya ce mu karanta kaza mun karanta mu karanta kaza shi kuma ya saka ko mutum sani ko da kansa ya saka bai saka da ba kuma shi bai tambaye ka ba kai ne ya bukatar ka kai ne ya saka duk bai tambaye mu wadannan abubuwan ba ya ji ya yi ya aka da sun da shi ya halatta mutumin da ya tsira da so a yi masa salatul za'ib sallah ga mutumin da baya nan baya da wanda kai masallacin malamai sun kasu ne gidan uku a kai da suka ba da halatta ko an yi wa mutum sallah inda yake ko ba a yi masa bayan halatta kai masa sallah ko wanda suka ce kwata-kwata ba za a yi ba wacce da manzan Allah ya kusurciyar ce ko an yi masa ko an ko ba a yi masa kai ba za ka yi ba su ɗan sun ce za ka yi mutulakan su kuma sun ce ba za ka yi ba a ko wanda suka ce a musamman da za mu yi wa sallah idan an yi masa sallah a garin da ya mutu to bid'a ne mun gurin mu ce mu kamar sallah masa sallah idan ko ba a yi masa ba muna da wannan tabbacin sosai ne masa wannan su suka fi dalili suka ce na farko dai akwai mutane da dama sun mutu a waɗansu wurare cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah bai ce a zo a yi musu sallah ba bai musu latin za'i ba bai yi umarni da ba saboda sun mutu a wuraren da akwai waɗanda suka yi musu sallah amma na jaji na wancan lokaci shine ashamatu Sarki habasha ya mutu a tsakiyar mutanen da suke kiristoci shi kuma ya musulunta an sanar da manzo Allah ta fuskar wahayi ya musulunta ya boye imanin sa bai da imanin da haka da ya mutu su suka yi masa yadda suke binne mutum a kiristance ba a musulunta ba manzo Allah kuma aka sanar da shi ta fuskar wahayi ya tara su sahabbai ya fita inda ake sallar idi yake dan uwan mu ya mutu a kasar habasa su zo bai masa sallah suka tabi aka masa salatu za'ib Don haka dai dukkan mutumin da ya mutu a garin da muke tsammanin ba a yi masa sallah ba wani dan uwan ya tafi harkar kasuwanci suka hada da jirgi suka mutu ba samu gawar kowa ma a wajen to jirgin ruwa ya yi ambaliya da su ba samu gawar kowa ba a wajen balle suna yi maganar sallah ba ko ko rashin yin ta to anan wurin ya halatta mai masa sallah daga nan daga lokacin da muka ji labari kamar yanzu muka ji labari kamar mu jama'a za mu yi sallah sallah za a yi wa wani sallah da ya rasu a wuri kaza wanda muna da tabbas bisa ga yake cewa ba a yi masa ba ko muna da zato mai rinjaye cewa ba a yi masa ba to sai mai masa amma duk wanda aka yi wa sallah a garin da yake ya mutu hannun yan wasu musulmi sun yi masa sallah to bid'a ne kuma ne zo ce zai masa sallah waɗansu yan uwa da suka yi wa sarki ba sallah bayan ya mutu sunna a kasan saudiya kuma riga an mutu sallah sallah mai yawan gaske a nan wurin waɗansu suka yi sallah waɗansu suka yi waɗansu suka yi waɗansu dukkan su kujewa shi ne ma'azin lafiya na sultan kasancewar waɗanda suka yi ɗan kowa ne halin suna baya mana cewa abin da suka yi daidai ne abin da suka yi bid'a ne tunda baya da hadisi baya da hujja kowa ne kuma da ita ce da'awar suna su sun ba yan bid'a ne ba su halin suna ne amma suka fahimci matsala suka yi bid'a ba tare da sun sunna ba ta daidai amma suka yi kure a kai ina fata mun fahimci wannan matsalan da kyau na'am ina jin ka ya kamata ka fahimta cewa dukkan addu'o'i da ake na ku karanto kaza ku karanto kaza ba ka kan suna wawan an yi su ne ga mamaci an yi su ne a bayan sallar farilla an yi su ne a bayan nafila haka kawai yanzu ana in ce ku karanta kaza ku karanta ku karanta kaza ku karanta ku karanta kaza ya kan sunan manzo Allah Allah kuma bid'a ne ko ai da aka yi su bid'a ne mamaci aka yi wa mai rai aka yi wa dukkan su bid'a ne ina fatan ka fahimta wannan yake cewa me fassara fadin Allah ta'ala wa kadara anzalna موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور أنا تحقيق ما يكون موسى بآيوي آيوي أنا أنا في موجزة نحن أنا يباج لقد آتنا موسى تسعة آيات بينات تسأل بني إسرائيل إذ آيوي ترى قوم موجزة ولا ترى نفرق السنين ولقد أخذنا آلة فرعون بالسنين نجيب wato alfirin suna shi ne fari na biyu kuma tawayar kayan gona wanda ka sami da samarati da annabu ya zakarun sannan na kuma a tufana a na alaihim a tufana a ambaliyar ruwa sannan aljarat rani wal jarad ke sannan yawan kurfata ummana sannan mazafadi'a wa dama aka kuma jarrabe su da jini mutum ya dauki ruwa zai sha ya zama jini ayatin da salat ko suka baro kanu ko mu jami ana mun samu guda nan kenan mun samu guda nan sai malamai suka yi sabani kan na takwas da tara wadan suka ce sanda da kuma hannu da yake kirji an gane ku wato kenan ya jefa da sandarsa ka zo wannan ita ce takwas hannu da wani bai zo linnazari wani ikirin kuma suka ce a tauzilazu zama da aka musu wasu wannan guda ɗaya ce kwantar shi ne ruwa da aka cikin dutse wajen samu fakul da da aka halin da an ba ta ayoyi guda tara sawa'un waɗancan ko waɗancan muka ce da shi an da qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur ka fitar da mutanenka daga cikin duhu na jahilci zuwa ga haske na imani wa zakkihu bi ayyamillah tunatar da su kwanakin ubangiji lafazin kwanakin ubangiji a nan malamai suka ce su ne an ni'am wa niqam ni'imomi da musibu dan kwanakin duniya haka yau da daɗi gobe yau a koshi gobe a demo yau da lafiya gobe a lafiya to wannan su ne ayoyin ubangiji ko a kwanaki na ubangiji waɗansu sun takaice ayyam da cewa wannan rufin su ne azaba da Allah yawa al'ummomi da suka wuce a baya su aka ce annabi Musa ya tunatar da mutane ya tunatar ya da mutanen su ne aka wa adawa da samudawa da sauran waɗanda suka yi kafirci a baya aka halaka da su inna fi zalika al-ayati li kulli sabarin shakur lallai a cikin abincin da Allah ya yi na kawo kwanaki da ya saukar da musiba kan waɗansu al'ummomi akwai ayoyi su ja hankalin wani karye irin abin da za su kai amma ba kowa abin ke zama aya ba sai da kullu sabbarin shakur ga dukkan mai hakuri mai godiya wato gaba ɗaya rayuwar ɗan adam hakuri ne da godiya a cikin nan yasa manzo Allah ke cewa adaban li amrul mu'min inna amrahu kulluhu khair in asabatu sarra shakara كان خير الله ولا تضره ضراء صبرا هذا شكر صبرا الآيات كل صبار شكور wato idan mutum ya haɗa wannan guda zai ya hutu da tsira ya zo mai hakuri ya zo mai godiya godiya ga Allah godiya ta mutu shi da abin da ya bata na kuɗi ko na lafiya ko na ilimi ko na mulki ko na dukkan wata ni'ima yin amfani da ita cikin abin da ke biyayya da ya zama godiya hakuri kuwa wato hakuri akan aikin da'a da hakuri akan barin sako da hakuri akan abin da Allah ya jarrabu mutum na rayuwa to waɗannan nau'ikan hakuri guda uku cikin wanne yafi muhimmanci shin hakuri akan ayyukan da'a ne yafi muhimmanci ko hakuri wajen hakura da zunubi ne yafi muhimmanci ko hakuri akan musibu da Allah ke jarrabar mutane karasa ko ke rashi ko a maka mutuwa ko hasara ko tsowa bayan dukiya da rashin ciniki wanne ne muhimmanci a cikin nau'ikan hakuri nan guda uku malamai da suka ce ya kamata na ƙarshe ne ba ya ciki ba zai zama na ɗaya ba ba kuma zai zama na biyu ba don hakuri a kan rayuwa ta duniya wannan kafiri na yi gungun na yi yau amma ba kafirin mai zaka ba sai kuma jin zaka ba yawanci ka samu ga kafiri cikin talauci ya hakura ya zuri ga kafiri cikin cuta ya hakura ya zuri kaga kowa na yi ke amma hakurin da'a da hakurin barin sako kana son sako amma ka hakura ka bari ba ka son da'a amma kuma ka hakura ka yi to wannan ba mai yin su saiwa sai mun muni idan an hada su su biyun wanne yake tsakanin hakuri wajen aikin da'a da hakuri wajen barin sako malamai suka ce hakurin barin sako ya fi sama da hakurin aikin da'a suka ce domin aikin ayyuka na da'a suna da yawa kuma za ka samu har wanda ba mun muni ma na iya aikin da'a yunwa da ake a Nijar kafin musulmi su kai taimako zuwa sarkawo kawo harna da sun kai kuɗi da yawa annoba ta tsunami tsunami disaster da ta kawo farmaki a asiya kafin musulmai su kai taimako ƙungiyoyin arna sun kai taimako to amma kuma kaga ai su daina shan giya ba su, daina luwaɗi ba su, daina tafi ba su, daina zunace zunace ba da sauran rashin mutunci da suke kaga sun yi da'a amma sun kasa barin sako Ya yasa shekul islam ibn taymiya yake cewa da yawa daga cikin magabata kan ce kowa na iya yin da'a ko salihi ko wanda ba salihi ba amma ba mai iya barin sabo sai siddiq waɗannan su ne hakuri inna fi zalika al-ayati li kulli sabarin ina jin dai wannan shine ma'anar ayar Allah akwai abubuwa guda biyu abu na farko ko ɗan sayan uwa da aka yi musu rashi daga cikinsu akwai yan hizbar mu guda biyu akwai baba wanda mahaifiyarsa ta rasu muna fatan musafa a cikin addu'a Allah madaukakin sarki dukkan ta da fara akwai kuma Abdul Qadir wanda shi ko matarsa ya rashi wanda ya rashin mahaifiya wannan ya yi rashin wato matarsa dukkan su gaba ɗaya ubangiji ta Allah ya ba su hakurin zurewa da kuma dukkan waɗanda suka cika ta sannan akwai wani dan uwa kamar yadda aka rubuta a nan sunan shi Muhammad Nasir an ce tafsirin da aka yi makon da ya wuce ma da ke aka yi Dalibi ne na karatu bangaren injiniyarin da nan jami'ar bayan musulman Allah ya musu rasu fatan mu ubangiji subhanahu wata'ala ya su da gafara su dukan sannan kuma ya afuwa da ran ya ba da hakuri ga ahadinsu da yan su da abokanan arzikinsu abinda zan faɗa na ƙarshe shine akwai taimakon da yan uwa suka yi aka sai wannan amplifier babba da kuma taimakon da waɗansu suka yi aka ƙara speakers ko aka canja waɗansu hada aka sa masu ƙwari yanzu wanda ake jin sautin hannun nesa har ma ɗan kai uwa da gare su masu masu ƙara jan speaker daidai inda suke ko kuma inda dai mutane ke kaiwa to ga alama wannan din bai wa waɗansu daga cikin tsararru na mazauna unguwar nan daɗi ba saboda haka suka ce za su kai kara na su waɗannan yara musamman waɗansu matasa da ke nan arewa da masallaci inda suka za su fi wai wai su ba su yadda ba za su kai su kara yi kuma na ce ba yaran da su kai kara ba su kai kara na ni ja'afar mahmud adam ba ni nake karatun ba sun sun yaran ake ji yaran ba su ba su ne suka kashe zoban ba lafiya kawai aka ba su saboda haka sai su kai kara shi ke sai mu je mu ga wa muka saka da muka sa lafi ke kam malam sai da ke jan ayoyi na alqur'ani shi kuma zafiri ke fassara abinda Allah ya masa ya hore masa da shi sai muka karya wa sai muka karya dokar Najeriya sai muka karya dokar masarautar Kano sai muka yi abin da ya saba wa addinin mutanen Najeriya ko na Kano sai muka ci mutuncin wani ko muka zagi wani yau ba kana goma ana wannan abin 2005 yau ko mun fara a 95 aka buɗe wannan usu amina fata yau shekara goma cur wa muka taɓa tayar da hankalin su cikin mazauna ganin kai ko wanda suke abin amma waɗansu suka tashi suna tara bayanai wai za su je su ga ne ne za su ga ne ne daga cikin manyan unguwa da ake ganin su sa hannu sun wuce da ba an sa za su ka a masallacin su amina fata an tayar da hankalin jama'a za su kai kara to dai abin da nake roƙon su shine in nan za su kai ƙara saboda wani abu to waɗannan yara dai ba su da laifi ba su suka sa lasfika ba da izini na suka sa lasfika saboda haka sai su kai ƙara na ina nan ina jiran a kiraye ni ko a kotu ta ɗaya ko ta biyu ko ta ɗari in abu in kuma sun ce za su kai ƙara wajen mai girma hakimin gwale suna bankano so kuma shi kenan nan ma za su kai ƙara ne yana da ikon da zai iya kira ni kuma in yi kira yana zance in kuma gidan mai martaba sarkin kano za su kai kara nan ma dai su je su kai mai martaba sarkin kano ya isa ya kiraye ni inje in kuma na je fadar sa don adalcin ka tambaya ta za a yaya aka yi ni kuma zan yi bayani su kuma su bude ta aka yadda za a yi kenan in kuma gidan gwamnati za su kai kara in kotun musulunci za su kai kara in majalisar kotu za su kai kara duk dai ga kiran amma kar su manta fa da cewa yau dai kamar yadda na faɗa shekara ta goma na shiga cikin sha ɗaya a gadon kaya kuma tun da yanzu na aka buɗe masallacin nan a nan akwai waɗansu yan bandiri nan suke zuwa lokacin ina wannan gidan wannan gidan da kuke gani na na ofis da kofar makaranta din nan wato gidaje guda biyu ne a haɗe na Allah sani kyauta a wurin sa na karɓi haya nake zaune a tsaya ko aka kama mun haya nake zaune a tsaya ɗayan kuma wani mutum ne to tun a wannan lokacin nan waɗansu yan bandiri suke tasowa daga can cikin gidan kai su zo kofar gidan karfe ɗaya na dare su yi awa biyu ko uku suna kiɗan bandiri. Sai wani lokaci ina ne wani lokaci na tafi yawon wa'azi a halin iyali da barci su rasa inda za su tafi cikin kuma na san wanda ke tura su ko mun san wanda suke ba wani lokacin zo nan kofar masallacin su yi duk ba wanda muka taba kai kara mu akan wannan mu da gawa mun san dai a daidai a dawo a tafi dai a dawo in dai ana daukan tulu kuma babu alheri a cikin kwato na zai faɗi fashi kuma shi tulu ba a ɗinke ce da ake ɗinke masa fi idan ya tsage in yi musu ya musu kenan ma'ana bid'a idan ta farke ta farke kenan ba ta tsuwa to wannan da ake sai wannan duk yan unguwar nan wanda suke makwasa na unguwar nan sun san cewa aiki da haƙƙin ku saboda ni an kuma mutuncin mu tare da ni da su ni ake so a hana barci to amma kuma shi ba su da karamar da ban biro ya hana barci ne kadai su su je su yi barci a gidansu duk dan da ya ce kowace ba za ta yi barci ba ta shi kuma zai fara na ne ba ya fara na kuka ba shi bai barci ba ko ƙorawa mace barci ba to haka aka zo aka yi sun wannan bandirin cikin cikin ba iyaka a zaman kofar masallaci a yi aka zo za mu ɗanyi wannan zaman alwalan aka sake fi ƙararu wai ba a yi taɓa yin wajen alwala ko mun shiga titi ko mun shiga wannan da sauransu ga yau mutane za kan titi ake yin shaguna kan kwalta inda ba da kuke baki yanzu ko ina ka kasuwa a akan amma mu an kace wurin da mun shiga mun shiga hakkin mu haka zo kuma aka yi aka wadansu masallatai a nan gudan akwai masallaci nan cikin lokaci kafin za a sa a cikin tibir ko da abu ɗaya da la'idu ba kowa a wajen zaka leka ba mutum daya wani lokacin mutum daya wani lokacin biyu wani lokacin kasar shi kaɗai da la'ilu mu mu taɓa cewa komai ba mu ba mutane bane ba Allah ya taimake ni tashi daga nan wurin bayan an sai da gidan ka zo na malawa ya yi haɗe gidan ya zama ɗaya ko ma ne cikin lokaci so kuma sai a zo sai za a yi mulki kuma sai a zo sai a sa rasu ka daidai san ta dan sai ala in kana da kana ganin su kana jin su na zagin ka in kai suka fito mu mukabala ina da gida ina ta ban isa ba ta yi kadan aka yi sayan wannan fa duk da haka ni din nan nima ina da mutanen da idan dan Allah gobe da so to raka ne mu je gidan sarki mu kai kara mun ba za mu kai kara ba amma wannan ba shi ne rikima ba aka yi sayan wannan ya kamata mutanen nan su fahimta cewa ai gurgudan hali dai an yi kara sun fa duk wanda suke wannan kullu kullu babu wanda baka sani ba babu wanda in kana son ka tashi hankalin sa ayo ba za ka tashi hankalin sa yadda ke rafi Allah dan adam siya kuma dan adam zai da ya gida ma yana da siyar da zai kula ba amma sai kyale ka idan saboda haka sai nake cewa ina ganin ya kamata su yi hakuri karatun nan da ya so ɗaya muke a sati so ɗaya muke a sati kuma ban tsammanin karatun nan muna zagin kowa alkur'ani ake da hadisi ku ko musulmi ne da haka ya kamata ku sassauka kada ku ce za ku ɗaga abin haka sama da kima sannan muna shawarar ko ɗan suna cewa za su so za su fika ina ganin in kun yi haka bayan kun kire dokar mu mutan ɗan usuwan bin amfani mun sa lafi ka kun kire to kuma kun kire yawa najeriya ma doka in ka dauki doka kenan nan a hannunka sai za ka sai su ta ko ba a kofar gidanka aka sa ba a ya sai ta nefa ko ta ɗan naifin a cikin allah aka sa ba ka da iko ka hana sannan kuma yanzu akwai masallatan da ake wazifa ka je ka samu mutum hudu ne ko biyar amma a kure su duka a hana kowa bacci a nan unguwar kuma wanda ya taɓa zuwa ke su kara wani karfe ɗaya za a sa wazifa ba kaset na wazifa karfe ɗaya kun ga mun ko mu ce mun zo mu tafsiri karfe ɗaya mana sai da aka ce za a yi tafsiri na karfe ɗaya kun bayan Allah za su ba amma ku ce za mu yi karfe ɗaya din ba kar ku je ne ku kai mu wata rana mu ce karfe ɗaya za mu yi tafsiri ko mu ga wanda zai hada to amma duk ba ma san a wannan rigimar shi yasa muke muku magana ta hanyar hankali ku fahimta cewa mun san me kuke ciki ku fahimta cewa mun san kun je wajen wani da wani tun su dattijai ne masu hankali suka ce muku ba za su ga wannan sabgar irin taku ba ta ɗanyi masu kuruciya da rashin hankali su da hankalinsu da girman su suke su gama da duniya lafiya su gama da usman bin affan lafiya ko kuma dan rashin hankali kuna son ko ba za ku gama da duniya lafiya ba ko ba za ku gama da usman bin affan lafiya ba ko ga idan kun yi haka ba ku kyauta a kanku ba ba ku kyauta usman bin affan ba ba ku kyauta wa karamar hukumar gwale ba ba ku kyauta wa kasar hakimin gwale ba mai girma su roman kano ba ku kyauta masa ba ba ku kyautatawa masarautar mai martaba sarkin kano alhaji da ado bayar ba a ce a masarautarsa an samu waɗansu za su hana tafsiri ba su hana shan giya ba ba su hana tace ba ba su hana luwaɗi ba ba su hana gidajen bidiyo da talabijin na unguwarsu ba amma an sa su fika da ake tafsiri wannan mun bai da ba sai mun tire kuma kai da aka turo ka shi wanda turo kan me yasa bai abin nan ba wani kuna in tana maganin zawo sai wa kanta mana wani ya biya ya turo ka zo ka yi rakin mutunci kai zai bari da matsala ko ba haka ba to amma da haka dai gaskiya muna musu nasiha ina ganin ya kamata a ce sun yi amfani da shekarunsu sun yi amfani da sunan ya kamata mu ba ɗan neman tashin hankali ba ne ba ba za mu tashi hankalin kowa ba amma baya nuna kuma mu tsaya wani ya gaura mana tafi a kuncin damar baki na hagu don ba kiristanci muke ba musulunci muke yi mun san akwai fama ni ita da alaikum ba ta zo alaikum da musulun ba ta da alaikum muna da wannan nafsin ba za mu taɓa kekara maka iyaka ba da izinin ubangiji amma ku yi haƙuri kada ku kekara mana iyaka kan wani na can gidansu can ya zo ya kunna maka fitina a unguwarku shi ya taso da kansa zo kunna fitina shi ne sa bai magance da abin da ake ba saboda haka wannan ne abin da muke faɗa waɗannan waɗanda suke cewa an yi musu ba daidai ba ciki ko ki kuma duk lokacin da muka ga wani wuri ma'a tana buƙatar su ka za mu kara kai yanzu da kai rigima ma da ka yi kuda daga wannan shi kenan amma sai idan ka za aka ƙara biyar kuma sai ka yaya ya da mana ciki Allah samu gani